daɗin rayuwar jama'a kamfanin somayir na zuba zunzurutun kuɗi domin inganta maganar lafiya maganar ilimi maganar ruwan sha da sauransu a cikin wannan yanki na jihar agades kana kuma alo alo jama'a salamu alaikum don kuna gani waɗanga fanyon da rafo da kyallaye waɗanda 'yan kokowa ke dama farko ja ne da bula to aka ce wannan kamar eh, drapo ne na faranshi tuta faranshi shi yasa muka yadda ta muka sa tuta ƙasanmu ta niger tunda yanzu neman lokacin neman inci ne kenan dole mu sa tuta ƙasanmu Voilà en fait pourquoi on a changé ces pagnots et ses ceintures. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Fédération nigérienne de lutte. Nous allons enchaîner, comme d'habitude. Encore président Félix. ngano ir gorga goyda ma kunme wodin ban ir liluwalo ngano irga goyda ir yadi ga ba burjay zay bumbo isi goyda kala zubogu damo koyna harfo zuo mo manti kala lemo awana haro halonu songana kage chebo boraisi marila to jama'a mazauna garin agadez kada a manta da wasa ta karshen eh. shekara da overton ke shirya ranar gobe 31 ga watan disambar idan allah yarda a nan gidan samari da 'yan mata na birnin agadez kudin shiga jika guda ne ana sai da eh, tike a rtn agadez kabin tana aren albarka kuci da kuma petilo guda takwas kin nan dama mun ce muku cikin sha so muke mu samu guda takwas da za mu yi final yau muka da hudu hudun nan da suka kwana da su haɗe ba gobe da sahe a yi demi final biyun da suka yi kaye su ta yi final biyun da aka kada su yi na uku da na hudu za mu bi wannan tsari mi koko na hudu wanda ya ɗauko lamba ɗaya zai yi da wanda ya ɗauko lamba biyu wanda ya ɗauko lamba uku zai yi da wanda ya ɗauko lamba hudu wanda ya ɗauko lamba biyar zai yi da wanda ya ɗauko lamba shidda wanda ya ɗauko lamba bakwai zai yi da wanda ya ɗauko lamba takwas wala ko kowa hudu ta haɗu kamar da sahe haka za mu yi tsarin an aka yi katari ka ɗauko lambar da za ta gama ka da ɗan jiha ku wannan sai ka koma ka sake tunda kundi ya ce tanki akwai na wani jiha ɗan jiha guda bisa ko kowa eh, on répète toujours la même chose donc euh, za mu ba ku dabawa. Lecture des huit lutteurs. Les huit lutteurs invaincus. Donc, euh, la liste, s'il vous plaît. Entraîneur adjoint. Donc, euh, voilà les noms des huit lutteurs et euh, invaincus. Il y a d'abord les cinq lutteurs qui ont pris le repos ce matin. Donc il s'agit de eh, Kadri Abdou, Isaka Isaka, Sabo Abdullahi, eh, Kadri Abdou de Dosso, eh, Sabo Abdullahi de Niamey, Hashim Shaibou de Tawa, Issa Oudou de Zender, Abba Ibrahim de Niamey. Maintenant, plus les, ceux qui viennent d'arriver, comme Noura Hassan de Tawa, Mati Souley de Maradi, et Zakirou Zakari de Tawa. Donc voilà les huit lutteurs qui vont faire le quart de finale ce soir. Merci. Bien. Donc on va appeler les huit lutteurs. Ils vont faire entrer. Et nous allons procéder de la même manière que ce matin. Bon, le tableau, il est là-bas, on le remplit là-bas. Les gens ont compris. le matin, c'est pour la compréhension de tout le monde qu'on a mis le tableau dans l'air de combat. don ka sun san dai yanzu wanda ya ɗauko lamba ɗaya shi zai da biyu kowa ya san abin da ake yi kuma dalla transparence eh, a kirawo lewi lutar su shigo nan salamu alaikum kadri abdu doso kadri abdu doso sabo abdullahi niame hashimu shaibu keshe tawa Ashimu Shaibu Keshe. Ashimu Shaibu Keshe. Tawa. Isa Udu Zander. Issa Oudou Zender. Abba Ibrahim Niamé. Abba Ibrahim Niamé. Noura Hassan Tawa. Hasan Tawa. Mati Sulay Maradi. Hasan Tawa. Mati Sulay Maradi. Maradi. Mati Sule Maradi. Zakiru Zakari Tawa. Zakiru Zakari Tawa. Voilà. On attend Maradi, s'il vous plaît. Bougez, bougez, marchez, marchez, échauffez-vous. bar su su kewaya ba kasan kewayen nan iya cikin al'adunmu na galgajiya mai a zo a lokaci hi fati sile muke tsumai da gaugawa songayno i ceeya iga koyga suuban matkancine yirjinga ciaran seda za a ko igidan fulara ima koy suuban ima cardi so <clears throat> matkaga banda allahumma yala ga hangan haka ne har yanzu dai 'yan kokowa ne ke zagaya cikin hilin kokowa ɗaya bayan ɗaya suna ɗan rawaye jikinsu kaɗan kamin nan da ɗan lokaci kaɗan ɗan kokowan jihar maraɗi da ake jira mati sule da zaran ya shigo hoge to shikenan za a yi wannan walawala da yadda za a tantance yadda kokowa za ta kasance ngano go matino go matino go furo matisolo ya shigo so aban to eh, Mati matisolo ya shigo Le huit lutteurs yana ji vous plaît kenan tunda kowa na nan za a fara wannan walawala domin tantance yadda karawa za ta kasance tsakanin waɗannan 'yan kokowa guda takwas ta yadda za a yi samun guda hudu waɗanda za su faɗi guda hudu kuma waɗanda za su yi premier et deuxième demi-finale a ranar gobe da sahi idan Allah yarda. ima bisa hal subadir koyba ya yadi baro arzika so mati sulay furo irgo gaba tu imi dan fularai mi koy subani ngay bonse dina chardi gurja ita chino ita chama kan ita chama kan hal subadir koyba suba su subara o kasi gane premier demi finalo igate Wuchir Kambora, une peut-être 3e, 4e place. Gaïr Mokoy Son tiraino igo hantum gadan fularaya. C'est bon Comme d'habitude. Comme d'habitude. Zakirou Zakari Tawa. Zakiru Zakari ya lamba Oku. Nura Hassan Tawa. Nura Hassan ya ɗauko lamba bakwai. Hashimu Shebu Keshe Tawa. Ashimu Shaibu ya ɗauko lamba takwas za ya maida ta ya sake. cira. Eh, natawa guda. Eh, an ya ɗauko lamba takwas wannan da ya ɗauko bakwai. Deja ɗan tawa ne ya ɗauko bakwai. Kenan bayyayuwa su gamu. Bala zai sake. ya ɗauko lamba biyu sabo abdullahi niame. hashimu shebu ya ɗauko lamba biyu sabo abdullahi ya ɗauko lamba takwas abba ibrahim ya zo ya zaɓe Abba Ibrahim ya ɗauko lamba shidda. Kadri Abdu ya zo ya zaɓe. Doso. Kadri abdu ya ɗauko lamba hudu mati sule ya zo ya zaɓe mati sule ya ɗauko lamba ɗaya Issa Oudou zandar ya zo ya zaɓe isa udu ya ɗauko lamba biyar Gourdiadé Somme, Marie Soleil Suivez avec moi. zakir zakari kadir abdi saki saka eh dakata Bakadi dakata saudu eh rasel rasel les entraîneurs s'il vous plaît hassan saba abdullahi dakata makadi gurjaita chane Akan. ku dakata ka son dirkoi bayar ga furara ku dakata ai fon gandara da ga gumo ya kare takarda ta gama komba na hali mati sule da shi da hashimu shaibu komba na biyu zakiru zakari da kadiri abdu kwamba na uku isa udu da abba ibrahim kwamba na hudu nura hassan sabo abdullahi voilà merci merci allah ba mai rabo sa merci beaucoup

musa ƙaura sarki mai dole dan mai kawari Allah shi biya maradi dan mai kawari gidan lami da mai dubun da ke lami da mai dubun da mai amana da sarkin dogarawa mai amana da sarkin dogarawa lafiya biya maradi kawari lafiya biya maradi kawari ɗan sarkin fulani jikan sarkin fulani mai amana da sarkin dogarawa biya ɗan sarki mai dole namiji kayi tuwa kayi miya dan lamido mai amana da sarkin dogarawa biya ɗan mai kawari jikan mai kawari ji marakin murya lafiya mai mai mati sule shine mai damara na ruwan goro hashimu shebu shine mai damara danwa minti biyar na kokowa minti biyu na hutu minti biyar na kokowa sai kai. yi kaye arbitr dan muhammad kulama nazir mai shaddodi ina magana ta sai godiya ya so mamman na maradi sako ya zo hannun sa na gode alhaji kabiru sarkin yaki ruwan goro da shi da hashimu shaibu dan kokowantawa mai ɗamara tsanwa tsanwa to ga sunan ta bushe tsakanin mati sule na maradi da kuma hashimu shaibu na tawa ko kowa ta farko To, Mati Sulei, Ashimu Shaibu, Baude Koibene, Baudo Koibene. wallahi sonda ni mama kancine ina sambu yanga ce walzaku mati sula hashim shaibu zakir zakari kadir abdu isa udu abba ibrahim nura hassan sabu abdullahi soyir me gurjara jina halin madimat kancino da hashim shaibu gabanda zam gurjay no kal labi zay me amela kal sikalaga ah hashimu ne ya nemi ya sare kawon mati Sule. na kama bado hekali kalite yendo kai hankali hashimu saboda mati ya hika gwadi mati ya hika gwadi Mati sura gua cacing am furo. Ah, ah, ah, ah, mati ya sama kau. Mati tu cak. Mati ya sama kau. Mati lah, mati. Mati lah, ilah hilallah. Mati ceria cime. Wallahi. Mati ya kada. Mati ceria cino wallahi. Dia dah ukai nuna mana. Ya buka hasil. Kodo, kodo Aziz, eh, sirup. Kodo Aziz. Ya ya mampu di kurja. Kodo eh, Aziz. Isu kodo eh, Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. Aziz. Kodo Aziz. babu da bala babu da bala alhamdulillah ya namuru dan kokowanka matisi aziza ya ketare sai kuma gobe a demi final wallahi donc société mohamed Al-Haji ilyas et fils babay mo so ilyas kininere kakango tama sona fijanoɗi balle yara tama yo ay sebe bala to i Amatomi Tizakou. Il y a un fils est une société basée à Agadez et qui intervient dans divers domaines à orpaillage, achat et vente d'or, transport de marchandises, commercialisation des hydrocarbures et Gachinin, table technique 100 000, et Tchale Tchale 40 000, Sogolo 40 000, da kaya da ta suka aiko a chale-chale kudin suna wurin aminatu suleiman orten tambara e a jiya amsa kudin gata nan baya aminatu suleiman yawa aka kapitan ibrahim habdu kudin duwan brigade model duwan nyame arlit e commandant Boubé Hamidou président mutuel garde police Diamé da fata alheri zuwa gare de cet après-midi da Ibrahim Bubakar Ibe président Kodo Fusion a makada maradi maradi s'il vous plaît a dakata a dakata yayi eh jama'a salamu alaikum kuma eh magana da ta kawo mu shine muna shaida ma president na da entrainer gobe allah ya kai mu bakin lokacin da muka tsaida dan kokowar da duyi bai zo ba a lokacin ile disqualify an kare da shi bai yiwa eh, authorities zo zamna dan kokowa na can gida yana zamne wannan ba za mu yarda da shi ba Merci, Monsieur le Président. Attends, Allez-y, allez-y, vous avez 5 minutes. Sonidep, rapidement, mettez-vous en place. Alors Kodo, on vient d'assister à la première chute de cet après-midi. Quelle lecture La Quelle lecture le consultant fait de ce combat eh c'est une technique assez classique. Ils étaient partis en attaque basse. Le lutteur de Maradi a profité de l'écart de son adversaire, il, était, il a effectué une prise, ce qu'on appelle en califourchon, parce que c'est un fardeau. Il a appliqué le système de levier. C'était assez facile de soulever un poids dans cette position. Et il a procédé à un arraché hauteur, complètement hauteur, à plus de 2 mètres, pour faire un plaquage. Merci beaucoup. On attend Abdaman Bio, s'il vous plaît qui représente euh, la SONIDEP, qui participe également à l'organisation mais à la réussite de cette 44e édition du sabre national. Oui, il faut le dire que, en quelques mots, la SONIDEP, c'est le vieux de la vieille, a toujours parmi et avec le sabre national. Bonsoir. Mettez-vous ici. Là, tout on va vous encadrer. Tenez tenir euh, le micro. Alors, monsieur Abdaman Bio, merci d'être avec nous. Merci d'accompagner la réussite de cette 44e édition du Sabre national. Merci de porter au peuple euh, nigérien le message de la SONIDEP. Eh bien, merci. Nous allons livrer donc euh, le message de la SONIDEP euh, monsieur le membre du gouvernement, monsieur le gouverneur de la région d'Agadez, honorable Sultan de l'Aïr, honorable chef coutumier, monsieur le représentant de FDS, mesdames et messieurs les officiels en vos titres, grades et qualités, délégation régionale, chers organisateurs, chers téléspectateurs, créé en 1977 pour assurer l'approvisionnement du Niger en produits pétroliers et dérivés, la Société nigérienne de produits pétroliers Sonidep a connu une évolution significative avec l'adoption de ce nouveau statut. Devenant ainsi Société nigérienne de pétrole Sonidep SA le 2 janvier 2020. Ce statut consacre pour l'essentiel le changement de tutelle passant du ministère du Commerce au ministère du pétrole, le changement de dénomination de la Société nigérienne des produits pétroliers à la Société nigérienne de pétrole, ainsi que l'élargissement de son objet social qui se traduit par l'introduction des activités de l'amont pétrolier telles que la protection, la recherche, l'exploration, la production, le raffinage, le transport, le raffinage et la commercialisation du pétrole brut, garantir l'approvisionnement de la République du Niger en hydrocarbures de qualité, la promotion et la mise en valeur des hydrocarbures en République du Niger, la gestion pour le compte de l'État ou en son nom et pour son propre compte en tout pays et par tous les moyens légaux des actifs et intérêts présents et futurs liés, affectés ou résultant des opérations pétrolières et des opérations de transport. La création d'un cadre propice à la formation du personnel nigérien et la contribution à la constitution d'un pôle de compétences nigérien dans le secteur. Cette mutation représente la consécration de la politique énergétique du Niger visant à renforcer la stratégie de la filière pétrole en établissant une société nationale dédiée l'optimisation de l'exploitation du pétrole en tant que levier central de la croissance demeure une aspiration particulièrement chère aux plus hautes autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, en tête desquelles son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État, ainsi que son Excellence Lamine Zen Ali Maman, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, envie de stimuler l'économie nationale pour les générations présentes et futures. La recherche, l'exploration, la production, le transport par canalisation, le raffinage et la pétrochimie intègrent alors le management de la SONIDEP avec l'adoption de nouveaux statuts, d'où le redéploiement et le recrutement de plusieurs ingénieurs spécialisés dans le domaine. Les activités de la l'aval pétrolier se concentre, elle, sur l'achat, le transport, le stockage, l'analyse et la vente des produits pétroliers provenant d'une part de la SORAS pour le gasoil, le super et le gaz, et d'autre part de l'extérieur pour le jet A1, le fiel lourd et le pétrole lampant non encore produit à la raffinerie des Andes. En cas de forte demande, le gasoil, le super et le GPL peuvent être importés. Pour la desserte de toutes les régions du pays en hydrocarbures, la SONIDEP dispose de sept dépôts pétroliers à Agadez, à Difa, à Dosso, à Maradi, à Tawa, Zender et Niamey, avec une capacité globale de 47 064 mètres cubes, tous produits confondus, et trois représentations à Cotonou, Lomé et Soraz. La SONIDEP dispose de la triple certification, qualité, sécurité, environnement selon les normes ISO 9001-2015, ISO 14001-2018 et ISO 14001, 45001-2018 et ISO 14001-2015. La norme ISO 9001-2015 vise à répondre à la satisfaction du client et à la performance de l'entreprise. La norme ISO 45001 concerne la prise en compte de l'aspect de santé et sécurité au travail et la norme 14001 version 2015 vise à développer les pratiques respectueuses de la protection et de la préservation de l'environnement. L'ensemble de ces trois normes constitue les composantes du développement durable. Aujourd'hui, la société nigérienne de pétrole, fort de ses 46 ans d'expérience et de contribution à l'économie nationale, participe de façon plus accrue à la croissance à travers la collecte et le reversement des impôts divers, la collecte du fonds d'appui à l'énergie, le versement de dépenses à plusieurs structures étatiques comme l'ARCE et Petrolab, le versement des dividendes, le versement de l'impôt sur le résultat, des appuis aux initiatives locales, des actions de sponsoring et autres actions de mécénat pour soutenir la population. La PSONIDEP participe à de nombreux appuis indirects, notamment à travers le transport des hydrocarbures et les activités connexes qui emploient plusieurs milieux de familles. En tant qu'entreprise citoyenne, la SONIDEP ne pouvait pas manquer ce grand rendez-vous sportif et culturel au nom de la patrie et de, la de ses responsabilités sociales. C'est pourquoi, sous la direction éclairée de son directeur général, le colonel Ali Chebou elle a souscrit aux sponsor Gold et des appuis à l'endroit de la presse, des arbitres, de la cabine, de, la table technique, de Sogolo, de Chali Chali, de Griot et des combattants pour accompagner l'organisation de cette édition 2023. Que le meilleur gagne. Je vous remercie de votre attention. Là, vous saluez Monsieur Abdaman euh, Bio. Merci à la SONIDEP. Alors, Youssouf Kodo, en deux mots, quelque chose euh, pour la SONIDEP. Vous connaissez bien cette société qui participe beaucoup à la promotion du sport au Niger. On voit la SONIDEP dans beaucoup de disciplines, notamment au football. On voit régulièrement la SONIDEP au niveau de la lutte traditionnelle, bien sûr à travers le sabre national. C'est la première société qui, dans les années 80, a parrainé une équipe. Donc merci à la Sonidep pour qu'on gagne du temps. Vous voyez les efforts qui sont en train de, se faire depuis lors. Et la Sonidep fait tout pour juguler la fraude. C'est aussi sa mission. Merci beaucoup Kodo, merci à euh, Merci Bio, représentant du directeur général de la SONIDEP. Merci beaucoup. Donc, euh, SMI, Société Mohamed, Ilias et Fils, et une société basée à Gadez et qui intervient dans divers domaines, à savoir au péage, achat et vente d'or, transport des marchandises, commercialisation des hydrocarbures. Chine, ya table technique, Jika, Dali. ya aiko a sokolo jika arba'in cale-cale jika arba'in da kayansu ga su kudin suna hannun tambara or 10 aminatu suleiman su zo su amsa na cale ne ku je ga kudin ku can wurin ta ku amsa tambara ta or 10 bala na gode alhaji wani da mai honorable dakwa on va enchaîner a je amshi resulta na animal strafula amina na zakiru zakari sogol jama'a zambar idu john baro zambar idu table technique zambar taci mamman boka gujai zena Mocheri zambar taci norotun zambara zangun da waltaci cindi idu Iminil Mahamadou communicateur Iminil Mahamadou daranga fongu RTN ko teri no ganona Samba nongo Agadez Direban deuxième vice président na conseil régional na Agadez je janye motashi Direban deuxième vice président na conseil régional na Agadez ya je janye motashi Yawa to hadiga maimacin wannan sanarwa alhaji sama'ila maika tawa eh, honorable alhaji aiko waɗansu kyaututtuka kamar haka yan kokowar tawa guda uku waɗanda ba su faɗi ba kuɗin ga sunan ga hannu jika ɗari eh, uku manzo mahamida ka daɗe abubakar da kuma kasu jika hamsin ekip ta yan kokowar jihar tawa jika ɗari ekip ta rtn jika tamanin 'ya'yan marigaya alhaji adam kasuma garne publicain a ingini jika ɗari ya ba ekip sagaro jika talatin john dani jika talatin tabul technique jika ashirin mamman boka tsohon dan kokowa shi ma jika ashirin jimilce kudi jika ɗari bakwai da talatin kenan iminil muhammadu communicator shi ya aiko mana da wannan tsaraba daga hannun samaila maika eh, a yi tamir bayan makabaran da sambu dai kadir abdu ngai da zakir zakari ifuro halima fata jina yawa mu bari har su kare sannan mu ci gaba da sanarwoyin da muke dauke da su kokowa ta biyu tsakanin zakiru zakari na tawa mai damara ruwan goro da kuma kadiri abdu isaka isaka mai damara tsanwa tamkar tarihi ne ya sake maimaita kansa wajen haduwarsu yanzu kuma saura wajen kaye ba mu san yadda za ta kasancewa ba shi isaka isaka zai kada zakiru Koko a a'a zakiru zai sha fansa Allah ya masani yanzu sai zaka zakiru sun shigo hoke suna yan shirye-shirye za mu jira da zaran alkali ya tantance da sun kare shi zai busa ya haɗa su kacho zakir zakari isaka isaka ido na ga gurje nan kan isaka isakar zakiru ana zel so zakiru no kwa gaya zakiru zakai ana dam ko ga fo isaka wanji isaka isaka kaman ya ce a 2021 a birnin yamai yau ma ta sake hada su muna kiran kaca kaca kaca kaca kaca ko ya turo muna ba san ba wa zai kada wanda ah! zakir zakar waji matokai sake da ke zace da gana bobuti gagange kambara ana labo butiala ganenge mutu mutuwa kambara e zakir wanji zakir wanji ana ima kirza barinka dabara kacindifa ni ceci na labu samu hara ni sasa mbaji na nongo o zakiru hala ga fasta sambu walmo isa ka isaka lissahi kowa nazari yake yanda zai zambaci ko shammaci abokin kokowa tsakanin zakiru zakari Katawa mai damara ruwan goro da kuma kadiri abdu isaka isaka doso damara tsanwa batome amesiu batome amesiu borkusti nyoti nongo wallahi za gouverneur za borekai kaguna za garde national za police za gendarmerie sapeur pompier kurwa rouge bora kurgo kai wai wai wai wai kai boryanno kan iganda jar labari za ka eh, za kurmanka iganda jar labari ai zagir koi Zama zamage fongu han fo zakir zakar ne ga gir koy mare ngai dam kuban da cere to ir koy ma ngwara wallahi a yanzu dai ga hannuwa take tsakanin kadiri abdu da zakir zakari da wadiyo AOM Shirakatu Hamo ya kuma gofawa wai wai da fata alheri zuwa gare ku dan kokon ku zaki zakari ga yana ya kama nous sommes dans la finale la finale ya nemi yadda zai iya shahon sa nous sommes dans la finale avant la finale ta hada shi da Kadri Abdu nous sommes dans la finale avant la finale hokuna takubace cengwa la haroga zaki zakari Kadri Abdu Zakeno Kang ikulu dabari follo kanise way ka irsi bay kurkenno jina za ko irsi dala hali kirga bay nongo jina na halda yiko mir ka batora jina ala hali kunno irsi bay na kayir go kuna kal dayir ma di hali ko mir ka batora zakir zakari saki saka zakir zakari saki saka isake go kamba kankam zakir wanji kunyi zakir wanji Zakir Wanji Zakir Wanji SMI e, Société Mohamed Dosobo Kekek alias Dosa Kei. Tawa Kai Wai Roma. Table technique Kai Kai Kai Agadez Mohamed Kei Kentani Société Basé à Agadez doso Jou saboda Tout Agadez da sai je bushi kadai ne dan koko da ya rage ma jihar doso yanzu kuma muna tunatar da ku cewa kadiri abdu sau biyar yana cin takobi a yau shi ne da rekod na cin takobi eh, yanzu ya tsere makantu na shida ne yake zama shekarar bana a daidai lokacin da su ma sauran abokan 'yan koko abokan hamayya shi ke kokarin buga kan shiga ƙasa kowane gurin da ke gare shi kenan ah, dada yanzu ah, ah, Allah ne masani Charlie Karan Wilfram. Voir Madame Aminatou Suleiman, elle est là derrière la table. Zakirou, Niga Fassa Sambuno, Wali Isaka Niga Banda. Allahumma yana irko ga kibaiko ah mata kasan shi kadiri abdu dama ko shi ni ya kai maka hari da dai kai maka hari halan ya tsayin shi isa kai isa ka kai kanka ne ya danne ka ai sai amura sai eh, shi bai kai hari amma ne go dubara kadiri abdu kenan zakir zakari bai kai hari kai kai ta kazarniya kai ta kazarniya la kubar in ka gaji a lokacin sai ya dauka ya kada a saurara maka da a saurara a saurara fulan irga na fanda damo wani okonda kabaran dia ngai kadade zambo ajan so kasi gane badar ajo da muna naga goida zakiru zakari ajan so badar gol tonan di yaba hashimu shaibu babasaniya igwana ga fitin ga jojin zambari kan da waraka cin ditacha kura kan sigane nouveau marché nodi dulla tondi a wane etajo bon susu ba guru akal cino guraku zari kulmo iwane birai go ferante igwanda mo boriyan kayan gatu agence badar sai niger labora Eh, wone dirawai mafkini sokondane ya wanwana umura kaiga teme hawati bini ya tumar sando jirbora kacindi tacha ime ka avril ando jirbo cindi fa yadi mono dirawin kanta marsando jirbora kacindi tu ime ka avril ando jirbo cindi ya wako kaga jida da iwan jin funa elashi hamma umurga wega cindi du wega cindaku wega cindi du waku cindi du isaruso kanga hagoida fataucho sanno ba mu mancewa da conseil de l'entente agence badar sun ce wanda ya ci takobi iya da biliyon ɗaya ma masu nuna damuwa kowace shekara game da zancen yadda za ku ta samu takin zamani na kirki mai inganci ta hudu iya da babu wata wata a ƙasar Nijar an samu wani sabon kamfani mai sarrafa takin zamani daga sinadarin phosphate da ake tonowa a yankin jihar Tawa. wannan kamfani mai suna sofiya green ma'aikatan ministan noma na sa ido ga yadda yake gudanar da ayyukan shi don daga can inda yake yin takin amfanin kamfanin sofiya green na da taki mai kyau mai inganci a cikin farashi mai kusa takin da kamfanin sofia green ke yi na kunshi sinadarin phosphor wanda shirke-shirke da kasan noman nijar suka fi so saboda haka takin kamfanin sofiya green ki ne da ke sa shirka saurin girma kuma manomi ya samu albarkar noma yadda ya kamata dalili kenan dubban manoma ke yaba ma takin kamfanin sofiya green idan kuna son alibari kusan kusan 88 80 22 22 quart de finale Dosso Kadir Abdou Tawa Zakir Zakari haka deuxième quart de finale tsakanin zakiru zakari na tawa damara ruwan goro da kuma kadiri abdu doso tamara tsanwa yanzu dai ga sun sake dawowa sun kare hutu na minti biyu bayan sun yi minti biyar na kokowa ba tare da ta yi kaye ba kawo zakari wallahi ka san na gaya maka kadiri abu bai kai maka hari bo asa ai shi yake ngai da mansur sa ai shi yake sai dai kai kai turmu shi turmu janka yan an kai inda ka fuke kan gaji ga Hassan ga suna abin da oh isaka ana ana zakir zakar kamba na tv amma zakir gonda alakal zakir gonda zama ga bayan kan ga kyakkyar sajin zambar kan da kacin difa ya mai gurja kan ta kuma kyakkyar fondara e. zakir gonga bolla kalgumo a gonga bolla kalgumo les lubrifiants manquent informe son déviable haram wallah manduwa dai. Zakir Gogal Nessi Zakir Goga Nessi Isaka Goga Gunangamo Fonde Kanonga Gagana Kadir Abdou Isaka Isaka Zakir Zakari Tawa Ah, ifurchara oh. ifurchara yanzu kai ifurchara yanzu kai ai shiga juna haya Zakir Mango ya sabu ya tabbata kan Abdul Hali Zakir na hacewa. Zakir An kai na hacewa. Zakir na ha kuma sai. Wallahi. Isaka Isaka Zakir Zakari. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. gurje gono kuna aga yi sata kuba keke ngo zaro kuna kai fanji sandi boro bor kursi ba ce kambo agoni aga da zundora gwamda kai siu niga kamba dan bora babai sibabai ngama jide kan loga teneo ya tuwa kashiri abu Gardai bore ma godin ga zibai. Ir borai. Zakir zakar no kai agoga guna. A a qualité. Number 1. Zakir kai kai agogi saka guna. Wai. Kai kai kai kai kai kai. Wallahi, ai sibai kul kai kai no kai ga guna din.

a ah, dole dole tsohuwar kadai barkansa yana kanewo ina yi mkoi fula zam ne zama kamfanin eh, ah, eh, huta ce kwan minti biyu ku ba da dama ne in wannan sanarwa kamin su kare kamfanin hajji da umara darul arkam agence de voyage hajji e umara take isar da safifiyar godiya zuwa ga maza da mata waɗanda suka amince suka sake bata amana suka rubuta sunayensu ta hanyar wannan kamfanin domin gudanar da ayyukan hajjin shekarar bana 2024 sannan kuma tana sake tunatar da jama'a cewa ana ci gaba da rubuta sunayen mutane a cibiyar kamfanin da ke nan agades karce dagmanat kusan masallacin sulaɗan laka larabawa haka zalika akwai rassan kamfanin da ke kasuwar tol nan birnin agades karkashin jagorancin awwal abu lamba waya 99 hamsin goma sha biyar hamsin kasuwar gabas ana iya tuntuɓa abu yabu lambar waya tasa'in da tara tasa'in sha uku hamsin da shida da alhaji isa alhaji bude tasa'in da shida sifili biyar talatin talatin da biyar atawa ku tuntuɗi almustafa mustapha muhammad a lambar waya tasa'in da shida hamsin da tara hamsin da tara goma sha bakwai arlit siraj kane a kan lamba 94 67 67 haka zalika akwai an kadroyar malam ibrahim arkam a kan lamba 96 99 64 13 akwai kuma alhaji dan maza kuna iya tuntuɓa su domin samun ƙarin bayani sagwadi wani canga marage haka ne alhaji hamza mai nasara alhaji mamma eka dan kokowanku zakiru zakari zai koma tsakanin shi da kadiri abdu isaka isaka karo zagaye na uku kenan na minti biyar biyar suna kokowa to ngai na fureya wai eh, da musa cindo da santos yamba doso kadiri abdu gawa zakiru zakari dama shi da hassan a ne na a masu sura to a masu sura ta ce ta kara mai da a wallahi sun dawo suna cikin hili abin da sa kaji mun shiru saboda babu wani hari da aka kai mai zahi wallahi ka san dama ka riga ka san kokoshi ni bai gujazi kano kanga charbai mati gurja sintila ne ya aini sanja mai takuba ce cengo wate ikan carbo na kan za eh kajira abdu an zakir zeri hala aranga waga banano wal zakir ga yaga caba seno kan nda gonga bino ngora. sarkin artizana na agres alhaji sumaila ya turo ma isaka isaka jika talatin son wajin noir goga ga ngana ki gete bayan shi alhaji isufu na nan agres shi ma ya turo ma isaka isaka jika 20 ide bubakwai loga da zaku tasam sun aiko ma isaka isaka jika hamsin ga su tabbata ne ka zo a amsa doso bari goga kasinaga présent lig doso da guba koy loga yan to zakiru tur zaka sha honsa zakiru gadimat kacci non gai bari kuwa ga fatanda kuɗi eh, ai labari ku shiga hamsin magana da suna labari hamidu ne armastidin yan ga hamidu opes isaka isaka zakir zakari isaka isaka zakir zakari isaka isaka zakir zakari aran gai wata da bari makoi abba ibrahim duka hamsin ga kudin nan tabin teknik wakul wikir kambar gurje hikanta ne ya aga cindi sa isa wudu abba ibrahim nura hassan sabu abdullahi gogir batu wallahi ƙwarai nan kai akwai karo tsakanin dangane mara akwai kudu elashi mahmudu alhassan koniberi lampadar solera isi jangi diyan girbo ah nasiru ah ah zakir bagan furo zakir bagan furo dai il que c'est bien rangé isa kaninga bo sokon dirawo ramo aidi yangoga gurja zaime ame kan kindi gurja kenge himandane ya antir zakir zakari et isaka isaka et ça pour plusieurs raisons alaji uhu dodo maire central na tawa en même temps président na municipalité na niger ya turo wa zakiru zakari jika 200 a tsaye da fula zam ikon koi ne kai hutu danga za irgo yi gwanewa kuna wancan bangare kuma hili kwakwa cika hadi hajo da mourara maga sandin niger labora fondora wo da agence embali voyage a fondo goyde saabuyago ga tonande kurkanga ti alpha diadia ke ndingay naneyda ka embali voyage a wona agence o bon wana wana ɓore keyen ngay jirai da jirai kulu fondo wone worano honorable chef de canton bashiru a gonaga koyna alfon ngay won idiadia miyame fondo go a gonaga sabise ambali voya jiri zambari kanda wara kacindi tacha ago ga hajo da mumura sola agogo fongandi ka antuma inda cino boy gona gite ambali voyage awone agence of fumado nodini immeuble sonisi je sa awon kurara wone mo zari kulu établissement bin daoud ta alhaji isufu abdullahi daoud kamfani ne da ya shahara wajen sai da karo sanitaire ma'ana vc de lavabo de dai sauransu haka zalika da ƙohohi iri-iri location eshafoda eh, siminti ƙarafa da gini da sauransu idan kuna buƙatar ƙarin bayani to cibiyar kamfanin na nan bisa kwalta submeter kamin ku isa station sonef cité député bisa babban titi submeter da ake kira boulevard tanimun a birnin yamai kamfanin haji da umara mai suna agence badar take sanar da jama'a cewa har yanzu suna ci gaba da rubuta sunayen mutane masu bukatar yin aikin haji ko umara a wannan shekara ta 2024 mai kamawa a cibiyar kamfanin da ke unguwar nuvo marshe birnin yamai imai budulla tondi daga karfe 8 da sahi har zuwa karfe 8 na dare kowace rana na mako sannan kuma akwai wakilan kamfanin da ke sassa daban-daban na kasar Nijar game da abin da ya shafi umara ta Ramadan jirgi na farko zai fara tashi ne a ranar 24 ga watan maris 2024 sannan ya dawo ranar 11 ga watan afrilu 2024 na gaya wato jirgi na biyu zai tashi daga ranar 26 ga watan maris ya dawo ranar 17 ga watan afrilu ku tuntuɓi keje alhaji hama umaru a lambar waya 96 98 96 86 ko kuma service commercial 93 98 96 86 so furaya zakiru zakari kadiri abdu biyar mai damara yau hali kuna da gaisuwa hashim umar alias defo da kuma hawa mamudu dukkansu mashawarta a fada shugaban majalisar koli ta cnsp conseiller à la présidence to kadir abdu zakir zakari aran himbori kagano andu nyame amele kalgoya zakiru ka Kadri, Kaima, kai ma ka kai wani abu ba zama wuri guda Zakari, il cherche à inscrire son nom dans les annales de l'histoire de la lutte traditionnelle. jibril fasa zartar kajira haka ne kai ma wajibi ne na ɗaya ya samu ya sha fasa kayan da aka mai bara can na biyu kuma idan ya yi haka shikenan kamar yadda kace ya shiga oh. tarihi ya kafa tarihi tunda ya girbe zakaran yan kokowar nijar baki ɗaya kadiri abdu isaka isaka to amma ya zuwa yanzu dai bata kai can ba wallahi agumo borsici koyne soygo gurjayta cantaranongo nibayinen sayga carbayno hay fono goyiga mara yan. a ah, wannan hudi banna sun san juna ba yau suka saba kokowa tare ba an sha karawa da juna an san juna sosai ma eh abdu dan sarki muntari azarori a sa ido sosai ga wannan kokowa wallahi soori ko ga hangande gadi mat kanno gatte dangadirga kani na nano irga kani Geri koy Dama siyasi. Kacalla bai ta press secretary na mai martaba sarkin macina jihar yobe tarayyar najeriya mun san da kana bai da musau da kafa dangane da wannan kokowa ina hau. ina hau. to ina hau. ina hau zakir duyi sakaca zakir duyi sakaca yanzu zakir duyi sakaca zakir da neman kawa kai kuma kadri abdu kai wallahi feri kwarai hece hece kadri kadri ke hecewa to ta fara zahi ta fara zahi ka san mota diesel sai ta fara zahi ne za ga gudun nata ya karu okuna bai na kanya mai habu bai na goje ma mai mai siu gran bedinga yanga sinai irla biza kengo tare labaira

har yanzu kai babu yadda ka bi yi ba zakiru ya kiya ina kutta mun gase arbitri da imkon fulantam kai samai la ka mustakalite la ilaha illallah jazano ai ga da'ir koga isa zakiru bere yanda me dauko kawa kai abdu ai ga sabu shuye ai ga amma bai zakiru yake ɗauka ya da shi annabi ba shi ba har an waay El Hadji Youssoufou Abdoulaye établissement Bin Daoud cina rek fondoraranga ba karo hanno kaldaran cortandey sanitaire porte hannayan échafaudage daranga baramo koy gayi haya wo kanga hay kukkanga tifuwoy gayinoya wana wana ɓore kenga te dal siminti walbinda guru igonodi jamay kora Goudron bon 100 mètres au bon. Arangadou station Sona Foudjaré, cité député. a les protocoles ana les maïs. Wai wai wai wai. Société SMI Tamayor a batima sulayan da kai sa musa kalite si ba kan rayuwar kuna yana gudanar da ayyukansa a cikin fannoni da Hassan Chora kamar haƙar zinariya a gargajiyance saye da sayar da zinariya sukan kayayyaki da kuma kasuwancin abin da ya shafi harkokin man fetur da tarkacensa za ku ji kwai etablissement gote zai kuna sifar da kuna imame lakkala ina yeti gurjoga hankuna wallahi ni bayila bo me ame hankuna dangate ku bace cengo zaro no hankuna wallahi ngana ga hima aini se gurjai zai kano aw kan borai ga bayi ma kuban da cere zama ibai ga kuban da cere kuba yango mo ikafa cimcimi wane isaka isaka zakiru zakari hana ka hane a saurara da isakan zakir zargin zambari ka dawar ka cinfa zakir da hankuka hane irko kodorun gaida da can kubai don ga fasa sambu ai ga min ka hambar wajen jirawra na irgo busa da a bisa lokaci haka ine ine da sokan da reclamation ku saurara na doso shine ya ce bai yarda ba a bashi da contrôleur général de la police isu maman a saurara a saurara jama'a entrepreneur na doso ya zo ya janye reclamation kin shi a ci gaba da kokowa arbitra na maida su mataba ino isa ke none ima ke isaka nona ga mani yadda ani mananga ima gurjai biyar biyar to alaji usaini umar kwabsare lazarai Depute algabi tattato zakiru ya dawo karo na hudu kenan minti biyar biyar suna kokowa da isaka isaka kadiri abdu Depute samaila maika No. songa ina ya tora ifuro to ifuro kadri yake neman ya daure zakiru kadir abdu amma zakir zakari sonda kan do seconde reclamation. kadir abdu nanga mani yadda ade ah, ah, reclamation ah, no sima ima nanga mu kufuje tabar yarda da zeri ngana zeri dikin da zeri dikin da zeri in ka sake ya amma isine baka zakir zakari kurjai ima da reclamation ninga ga kasinai kabar yarda wani ninga zai dano yima kanka shara. da kuka ga taimake yima kanka alam na shara wallahi mabai zakir goyama kani tenoya kani nijera konda sakai do are ina lokacin to ina rafai oh kena koy gano isa kase isa ka bunde ducha ana dum kal hundo me hare ina mano ni konda nizar transport bore ni sambui kanda Kwanye ya kaneo. na kokowa cikin karin kuna biyar na minti biyar biyar. agin gate gurjay gon tarani goya cinquième combat entre isaka isaka jojo soya zakiru zakari tawa. kambano gogoso kambano gogoy alaja ta konjila amana shi hamza ahmadu mai nasara kambano gogoshon kambano gogo zakiru so kadir abdu asibai nan kan gagadi zakir zakariga isintin ga farga cikin minti biyu isintin ga farga isintin ga farga wallahi a wai wane yino kande sayante karbar kan gonda sayira kadde bar kan gonda sayi gamara dambe gabi no gazeri ikun farga ban cikin minti ɗaya da rabi za ku ta yi hutu da mutane eh irko ne wallahi irko ne amma wallahi za kirza kar gurjeza no gurjeza ne isa kaga sambu ke foke hika ni na balla kente wallahi zeri mama mangin sai irin kamu sai kafiri abdu kai maka in ka sake ya daukawa wallahi baka hita ba aha aha ka gani ko ani a zakir bisandi daman duga gana Allah ka o maza ya kamata shi moto Allah ka o maza shi moto ta sha kai ko Allah ga shi ba ya kai cikin segon 30 za ku ta hutu eh igo har yanzu suna cikin hili Hey, Zakir, wani matigur jaino agwai. sin ganda ka sayaci ne. a goyi da sallar zaki boro sai a cine a su omar kofoisa inayin kwaifulan zam na hudu adam kiyasa elashi banajo gaya Guarda, guarda, salamatu ni kai wa godiya ni kai na abin aka nema gode abin da lokacin yau

donc euh, BK shop difa ya ba mansur isa shika talatin kuma an yaje difa BK shop sun ba shi kwamfule goma na yara beka shop difa ya ba mansur isa shika talatin kuma an yaje difa iya da kwamfule goma na yara a maida su dukkan waɗannan wuraren samar da ruwan sha da aka yi na ba mutum dubu arba'in da biyar ruwan sha fannin kiwon lafiya akwai ɗakunan shan magani da dama da group sos ya yi nasara ginawa inda ya zuba miliyan 256 to da no batoraya ngai batoraya sun komo sun komo bayan zakari isaka isaka entraîneur kin doso a turo mini biki na doso tawa entraîneur kin doso a turo mini biki na big danga gurjo da man tabanno yau baka so mugun tayi asan nono muradu nagawi Akani. ne kunyi minti daya na kukuwa cikin karan ku na shida na minti biyar ya kuma gofawa da sule umaru ancien deje kes dubun gaisuwa da fata alheri ina fatan kuna kallon wadan kokowa ta kadiri abdu da kuma zakiru zakari na jihar tawa to yanzu to to to to to to wani ɗarmu ne isaka isaka ya so amma zakiru ya gano shi ina ganin yanzu sun ni bai isaka agogin bonkur no isaka agogin bonkur gumo zakirga isaka isaka agogin gabon hagwai no har manci maso Ali Isaka, Ertan Tilaberi. On a reçu la liste Ah, ah, hankali zakiru hankali zakiru kun minti biyu na kokowa a gwai zakiru go ya madu mona kan jinga ta kwace sallah sai wallahi iga charbai iga charbai no iga charbai no ustaz moha halil dan yaro association islamic ne

wallahi kun yi minti uku na kokowa ah, ah, ah. isa kama bana an ce dangane gam zakur candi haya mogo a to to kai na daga zawallai irko bori yanzu sa ka gane o ilko bori yanzu sa cano cabu cano cabu wallahi neman zaki ne kalan da ya durkushe wallahi ganda koy da gabi modon aga gurfa yinano amma ir na kadira ora zakir zeda no isa kamo zeda ana wadda dosa ana nan hili da zaki nan kusa ga gumbi na wallahi wallahi hukuncin bi kwai sanye babu rai kan gati sorkai ini ga birje ga jina gin koi ko te dani kagar bore kaga mi se ceci birje ko isa jina ga ga hiira bor birji tang mama imene zerimte nimin bijojin harora nin da bagai mu koncertan da cerewal to zakir zakari sakai saka irgo gurja ito tara 5 fois 6 Oh, yeah, a ah, a ah, ah, hankali to to wallahi zakiru ne ya kamo kawar kadiri abdu ya ji gim take ba ta daukuwa ya saki wallahi akwada elashi kuba ina sema no iko fulan zam irga na funda dama wane zaku ga kasina ino kan tilberi borai ita tilberi awan gurjai zai sai ni préfet tilberi walmo préfet na ino zambor wara kacindi iye dazangu idu commune wayne sakwara anzuru desa kurtei sinder kokoru tammu bibiyargu uro jelajo bitinkoji yuri makalondi simiri tondi kanja zambar waranki kasi directeur régional élevage zambar hinka directeur départemental Zambarfo, Kapan Zambarfo, Bureau Action Humanitaire, Ngaimo Zangutachi, Noro Nohara Tun Zambartachi Nzangutachi, Yadi Monodi La Sabunara Elajou Mori Soufka Sigane, Marufala, Zambar Itu, Kartia Gandache, Zambar Ford Zangu Kanda Waitachi, Ngamote Zambar Iyanda Zangu Kanda Dal Wetachi, juma maire commune urbain tilberi zambar waranza wona matikala ga kasinenno kan ini sambanita madame absatu nomau captain préfète tilaberi kalde ambara di la sabu ki dan zambar taci da zangu tacadin 22000 euros sijan zama iddi zambar wara kacin da zangu iddu benadinga iminga kira hanse amma wanka idan gano ga cewise to soy gaba ga furo ngai wani gurjeyi yantara ha? Amai Monsieur Karim protocol. To Maryaru. Kun shiga cikin karonku na bakwai na minti biyar biyar. Isaka Isaka Zakiru Zakari. ifurangay wane gurja iyan taraj minti gugu wana dibar kadari mirzan kaidan carga jibbo isa gaidam karima mamman sani hamidu yusuf mataisa alkali arbitre nay miya bindora arbitre nay miya bindora kai kai kai gurjo aga hamburan jizaku, ku niger la boborai kai yango la bora de terre la baira bora kumura murade iniwi la circulation est bloquée de Terra à Bilma, de Saï à Djindjime. Kun yi minti ɗaya da na kokowa. Wallahi wannan kokowa kai ta ja lokaci. tsakanin kadiri abdu isaka isaka na doso mai damara tsanwa da kuma zakiru zakari ta a ruwan goro C'est un combat plein d'enjeux, Baro, C'est un combat plein d'enjeux. wallahi ta ɗau ta l'eau, Kachi. yanzu zakiru ne yake ah, zakiru ah, zakiru saka zakiru isa ka goya, ya sake ga kadiri ya shi ba daɗi isa ka ya sake ga zuwa guda baya isa ka isa ka ya shi ba daɗi isa ka go da sun tafi shi da ya shi sai ya kai kawa guda baya sake ga kenan dole a maido su tsakiya wallahi occasion de se rattraper eh adiya kamberin dano adiya kamberin da masi nace maka zakiru ne ma yake sha sa kayan da kadiri abdu ya bai bara wacan aka sarki yanzu nan ba nan fita yi zaki zeda sukan kuma wallahi kai Kai, kai, kai. Ah! Ça, c'est technique. Ouais. Eh, il était bon, mais tu là. Ah, ah, là, ouais. Ouais. Chika Kadri. Kai, kai, Chika Zakiru. Zakiru, ça t'a commencé. Zakiru, ça t'a commencé. Présent. Agog, il s'est forgé du online. Il que forgé. Il que forgé. A forgé. Wallah, il s'est forgé. je t'assure wallahi yanzu kai da wani ga alama ai sai sai da wani ya fara gashiya wallahi ka san shi dama babban specialist din shi shimiri bai gajiya amma wani karo kai sai na ga fara hukai ya fara hukai sai na filo komba da saka saka mata gurjano ne mati saka gurjano kai kai kai kai kai kai kai kai kai wallahi ah dangai da dangai dangai za ku dangai a tsada a tsada ku kowa ina yin kofu kai hutu ta kai hutu mitem ropo in kofu lanzam ya kara kai kai kai kai kai kai vas-y Baro vas-y Baro entrepreneur na tawaye zonan zo nan technique ya ce iya da reclamation mun bashi takarda mun bashi takarda Renault arrêté à 4 minutes 19 secondes 4 minutes 19 secondes hadi ga wannan sanarwa prefe prefe na jihar tilaberi baki su sun tattara kudin shika 138 domin a ba 'yan kokowa na jihar tilaberi haka zalika mayor mayor nasakwara anzuru esa kurtei sinder kokoru tamu Bidiergu, huru jarajo yuri makalondi simiri tondi Son Sontata tattara kudi Sana service technique direction régionale élevage Jikaboma direction départementale de l'aménagement du territoire Jikabier Hassimi kapan bureau de l'action humanitaire jika biyu alhaji umar isufu wanda ake sani umaru fala ya ba da jika talatin karce ganda ke jika shida da dala arba'in sannan malam duma mayor na komin irgan da tilaberi jika dari da Thank you.

za ku kuma ban dan lokacin yi da wannan sanarwa da na soma muna cin reclamation kin tawa Nous attendons la réclamation de. Eh, game da taimakon da 'yan jihar Tilaberi suka yi ma 'yan kokowar jihar Tilaberi. Eh, Duma, maire de la commune urbaine de Tilaberi, ya bar jika ɗari da hamsin. Jika ɗari na 'yan kokowar Tilaberi ne, jika hamsin kuma ina ji rtn ya ba sannan a jimilce idan an tattara kudin ya tashi jika 456 kudin prefet ta tilaberi hafsatu kapitan hafsatu mamau ita ta turo shi ta nita to ifuro zaku ina reclamation ina ye ina candi tabora ine nga ina candi songa ina furaya a da su kuna da minti biyu na hudu to iko ga fulan zam ni bai ina gurja gayi minti ci da shi bai segondi waran cikin didu so iko fulan zam madalla ya dai gonda minti ka fulan zama son irgogi hangan irla bize tare tereyla bayra Miriam Seydou Yang. colonel major Abdelaziz Seydou Touré Washington États-Unis Mariam Gambian Kadibo Canada irla bize mbe ame kaye irme kino boigo irla bo radio télévision fumbambata awan télévision obon kambaga cer kambaramo de télédiffusion du Niger, Kangati TDN. Mintinka Arano Igonea. Isaka Isaka Zakir Zakari. Wallahi. Wallahi suna cikin hutu har yanzu ko ce mai matuƙar ban sha'awa kwarai da gaske sosai take da bashawa wannan kokowa tsakanin kadiri abdu da zakiru zakari dama sun sha haduwa zakiru zakari amana aibo hassan wallahi zakiru haushi biyu gare shi na ɗai ya sha kayan da aka yi mai 2021 na biyu haka zalika ya sha ma aibu hassan honsa ko da yake shi aibu hassan shi ma ya sha honsa lokacin da aka yi kokowa airtel a 2021 a birnin yamai to ifuro dosotawa isaka isaka zakir zakari furo Iwar Furya kan tarani goya. Minti biyar biyar. 40 minutes kenan. Tahir Sibe walla boro. Ikurga Charba ne gani. Sun gaji. Ban mancewa da jan kokarin Societe Mohamed Alhaji alias Efis. société qui est basée à Agadez et qui intervient dans divers domaines, à savoir l'orpaillage, achat et vente d'or, transport des marchandises, commercialisation des hydrocarbures. Ah, ah, ah, ah, ah. kai, kai, kai, Zakir no banga mukwega tonye Isaka na habu habu kanga undora Mohamed Elaj Akwega zuku akwai boko na zuku wallahi wannan societe ta mohamed alhaji ilyas ta turo ma kawai labar masu girman juwa jina sakolo jika arba'in. tali jika arba'in da barai kuligogi da cara suna wajen aminatu suleiman tana nan tare da zakir nogadu cham komase kun yi minti biyu na kokowa ni bai isa ka da barai noga bayar gumo ana casalle ta ana tutai kar sa kai ga wannan kuɗi aminatu duk ta bada su arbitre na miya bin jora da ino zakir zakir mun wani gogan trainer tu ta ganan funin ga gamara fata alheri zuwa gare ta an arbitre tu ta nan funin ga gamara arbitro wallahi ngai no jargaya na kukuwa cikin karon ku na takwas na minti biyar biyar isaka isaka da no feri ana gafar ha ga an tira zodan arkasum abdurrahman jaga dakar dubin gaisuwa da fata alheri na samu sakonka ka tabbata mun da hakikan kuna cikin kallon wannan kokowa yadda ya kamata da kai da daukacin 'yan Nijar mazauna ƙasar Senegal. Allah ya sa gudaje da mutu da kama har wannan kokowa. Zakir Zakari Sakai Saka. To, to, to Zakiru, to, to, zakir nogon furo wallahi zakir nogon furo isa kana tawa alhaji abdu dodo bayan jika 200 da ya turo ma zakir zakari yanzu ya ƙara turo wasu jika 200 ya ce a bashi ah! yawa shiga zakiru shiga zakiru shiga shiga kai kai kai kai shiga zakiru zakiru dodo shiga zakiru zakiru dogo kokari shiga zakiru zakiru dogo kokari alhaji ala kara ma kwarin gwiwa zakiru dogo furista kara wallahi alhaji abdu hudodo me central sai kara ruban ya ba kyauta yake shiga zakiru kokarin ba kono tonye na ran shi ma ya turo ma zakiru zakar shiga 20 wallahi wannan kokowa akwai ɗaukar hankali gare ta wallahi abdurrahman alkasum ga tana an maida su tsakai hili tsakanin kadri abdu da isa kai saka cikin sekon talatin za ku ta hutu wallahi wallah Seconde waranza no chindise. Seconde segondi waranzimo koye fula zam a teyɗa mohamed akomili pdg du groupe akomili haka zalika shugaban kungiyar masu makarantun koyon aikin likita dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka musa fatan kana kallon wannan kokowa tsakanin kadri abdu isaka isaka da zakiru zakari daidai kulkantar sama gotaize musa plus alhaji tonko nindi jama ara lakar go gurjo ganan karango bala da saidu zamaniyan aran Kangaba ba 31 décembre foro nongo agadez dawundanta dikay gone ranta nongo kabindo re transmission aran ga duwa kuje hundora da rtn agadez walmo sofiane albarka couture do ki kadigo ikandamo don ko cimcimyan ortana wone swara kigate Alliance des États du Sahel. Docteur Inazel, Ami, Zara, Cabinet Couronne. Jama, wallahi, barkul man yotinga nongora jina. Wallahi na gaya ma, ina ganin ran da ya heucika sai a kwanan baya lokacin agadar suna kokowa a maida su ai ga tabbatar da za ku bura eh za ku mumuni kair labojin funa general de brigade abdurrahman chani gonga post television region nodin palais présidentiel gurjo siki yana wallahi to sun koma tsakanin kadiri abdu isaka isaka da zakir zakari isaka isaka zakir zakari saki isaka ngai no batoraya adamu hasan manno dirawo ga konde iri doso tawa ashka ya ba mati sule dan kokowa na maradi shiga 200 sun gouverneur ta maradi jika 200 mata sule labu man janga furo zakir zakar mo zo rage mila adamu hasan arbitro ko ado ana anan ana manan shina yawan ale man tilabu bo ga mati ane ba tondi furunga mo zo rage gurjai mamman dan bawan Allah kasuwar tol na agades wallahi goma zakir zakari ni bai gurje zakanci ni gayi ni gagai da za yi eh, isaka to ainihin ni sai gila sabu a sun koma jibril shifkau daga ƙasar amurka na samu saƙon gaisuwa ka tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a can ƙasar amurka soyi gobatora zakir zakari saka isaka amma fargawa kake zarzat karanje haruna zada kada a yi toho amince da albasa salisu bukari don cogale sida badarman rtn hawau ali rtn zande zulha gambo rtn yame dubin gaisuwa da fata zuwa gare ku isaka isaka zakari ku zakir zakari saki saka ya ganta wani rano

wallahi ta kai zaku kai magana ka ba kai magana ka hey no a ah, azakiru azakiru zakiru ah, ah, saka zakiru saka wallahi zakiru saka wa kuma akoma ani me bindora wallahi ko ko abubakar ya bindora ko an ci zomo an ci gudu wallahi ko an ci zomo an ci gudu ga koko wannan mutane sun yawa bayan tabul Zakir Nogo Koya sauran ku wallahi farga su jibril na malka farga an sauka da nan kabin teknik can kusan tabul teknik ana kallo farga wallahi wallahi wallahi tallahi bari hadi inda ka gani ya dinga bari kana han zakir zakari na isa ka hau an isa ka hau an isa ka hau manna konda arzaka baba kwarowar manga ta kwance ta kwance akoma se akoma wallahi ta kwance babu wani ɗarmu tsakanin su akoma se kuna dami ina imko fula zangu cha cha cha cha cha wakunirgone iko fula zangu wallahi meza kirgur jazano zaku dabaro kenno isake isake zakir sambunda ana bare bare ana balle chente abange magorandi zakir zakari ne jamais wallahi ana mantimanno kai argurje zakanga yinga kai saki gandara kama surta maya kama surta maya wallahi wannan kokowa kai kai Zakir Zakari, j'allais dire. Zakir Zakari. son kadadendo iko ina gamo dan trenero ina gamo nanu nanu a ah, irsiga wajen guna monitonirgo guna iga moriri gurjai gone on kuna wallahi akwai gaji akwai a maida su soy furo sun koma sun komo kajira abdu isaka isaka zakir zakari ngaino bindoraya idi il idi euh, responsable au riba et demander à la table ganga wanda ira au kulkan gurje suba aga maranga ga hamura kun shiga cikin karin ku na goma na minti biyar biyar dizien manche aram fura amnen tibugu gurjai wan tarani go wan ta onora sun shiga cikin mintinsu hamsin na kokowa wallahi sannu a hankali dare na kokarin shigowa ah la ilaha illallah to wai isaka kai karan bari isaka dunura adocha zaki ne ma adocha isaka isaka kai dauke tashi amma ko ya hita ya kubce kai da kubce ya kubce soje ganji wallahi merci beaucoup merci abukari mamar sani wallahi wata warta da ya sake sake ma zakiru amma kuma zakiru ya kuma wallahi bare yaro ne sosai bare ya sake sake ga hamza ahmadu mai nasara wannan dan naka dan kokowa ne wallahi wallahi zakir gurje zano wallahi irin wanda isa sake mai inda ba shi bane ni na san duk yan kokon da ke hilin kokon da yanzu ya kai ƙasa kun minti biyu na kokowa dizem ron wallahi lai hadi dizem ron irin yadda ah, a dizem ron goya. dirgoya tumur ne take wallahi dizem komba gurjai wayan tarano irgo minti gugu minti waigu masu é eh, eh, eh. zakir Zakir karamongo isaka isaka karamongo Erfanigo fanigo ko cecci adir koyba wallahi ogni menti uku na kuwa haza kisa liteur wallahi gaskiya sun kai inda duk sun gaji su dukansu yan dubara ce ake yi wallahi dubara ce ake an gaji ikur farga ikur farga makinka isaka bange mabare amongasi kosa kega arbitre ni bare ani me binjora president na matasa na kasa baki daya sidi mohammed ya ce ya turo wa zakiru zakari jika 20 kadiri abdu isaka isaka jika goma sha biyar wannan kyauta ce ta sidi mohammed kin matasa na kasa baki ɗaya ina nan tribune officiel zakir zakari saki saka irgo gurjai wayan tara nongo gardiyankin aran a kunna muna lambader responsable kin aran dole ta kai can a dole kinse kuwa dole elashi mamudu alasan toliberi ini bala padere idan so cikin segon talatin za ku ɗaya kuma a kunna wuta ta wannan bangare ba mu da matsala ko ɗaya wuta akwai wuta ta irkola kan bai noya kamfanin dillancin kan bai dibiganda a karkashin jagorancin dj haji ya fata barshi kuna da minti biyu na hutu ini mu kai fulan zam rab igo kai fulan zam kai kasan wannan kokowa ko da yake mai kallo ne ya ganin cinta ko inda ta rago shi isaka isaka abinda ba ya so a bar bashi lokaci in dai kana bashi lokaci yana shi fidar da dubarun kokowa shi to da waya ka kada shi amma da kun shiga kar ka bashi dama ka shige shi wuta-wuta muddin ba haka nan ba to wallahi ba ka kada shi da wuya in ka lura lokacin da aka yi kokowa abun nan haka 'yan senegal suka yi suka murkushe shi ba tare da bata lokaci ba e da shi da yi kwarai kwa kaga da suka yi final ta kup national shi da aibo ya ka da aibo amma da aka zo wajen kupa airtel aibo ya sha wasa da ma ya shiga bai ba shi lokaci ba wuta wuta ya shige shi arbitre bin daoud na alhaji isufu abdullahi daoud ku masu bukatar karo na gini sanitar ma'ana vc ko kuma lavabo Kohohi lokacin eshafotage siminti da karafan gini to kada ku bata lokaci ku je etablissement bin dawud da ke birnin yamai bisa babbar hanya 100 metres kusan station sonef to hadi ta komo tsakanin kadiri abu isaka isaka da zakiru zakari na tawa damara ruwan goro ga sunan cikin hage kowane cikin su iya da jika 20-20 siji muhammad shi ya musu waga kyauta wallahi président na conseil national sidi mohamed président du conseil national des jeunes ou de la jeunesse Kadiri Abdou Isaka sakica et 20 000 francs à Zekari. Zoir Furo! a commencé kai kai kai kai kai kai kun yi minti ɗaya kai kuma sai cikin kai ku na goma sha biyu na minti biyar biyar kai kai gurjai wacin kai kai goya kai kai zakir zakari ya zaki ah! la ilaha illallah zakiru la ilaha illallah zakiru ya faɗi zakir kan zakiru ya faɗi isa kai ya kama kawa wallahi wallahi zakiru isa ka sai ya taushe shi wallahi zakiru ya faɗi isa ka banda ba Allah zakiru ya yi ya kokarin shi kada kawai <laughs> zakir no go gol hayana ko da ya isakano katinga ya ane gabi gongera isaka gochebe ane gabi nongera kadiri abdu isaka isaka na oh. ya kada zakiru kai kai kai wallahi zakiru ga yana cikin hili ba san ba ya ji mu ne non il n'a pas de mérité il n'a pas de mérité vraiment wallahi minti uku kawai suka rage jaukagira marche n'a pas de mérité mumun musanza zakir no ga dunga fataya goga he zakir goga he wallahi qualité number one isaka goga haru ngabo isaka goga haru anim fadiga Ali Borinka. Isa. Maire commune urbaine de Tilaberi. Isa mai gaba ya ɓata rai. Wallahi daga baya ya ɓata rai. Da shi da shugaban kungiya ka gani. Wallahi. Non, c'est un faux pas. Oui.

Les ceintures, s'il vous plaît. Honorable député Maika, zambar zangun da wai ta cikin diduwa kan yi ranar sare samba. Mutane sai samba noro gaise. Warken sai a nai nino. Dole kan baton ya miwo. Irga ga har su badir ko yadda. Eh, Iminil Mahamadou. a a Les 730 000 de Michael Samaïla. Sécurité, s'il vous plaît. Les alentours de l'air de combat, tout celui qui n'est pas concerné par la, oh. le, le, la, lutte, il n'a qu'à remonter. Ankamo Koudinda, Samaïla Maikaya Ikona. Malam Douma, Ete Yaba, RTN, Jika Hamsin. Monsieur Abdelaziz, RTN la Nigélec. Rapidement, s'il vous plaît. Ils sont là. Monsieur Aziz. Oh, Nigélec, nous avons télé. Irgara, irgi non non gojina. Duk le ko kuwa beaucoup à votre shi ba à la tribune. Les alentours de l'air de combat, il faut les dégager carrément. La sécurité. Tout le monde n'a qu'à remonter aux tribunes. Le gradin, s'il vous plaît. Duk wanda bai aikin komi ya hau sama. Kowa ya hau sama, akwai wuri can sama. Security. Maka dakata da prête, On vient quand même de suivre un combat alléchant entre bien sûr Zakirou Zakari et Isaka Isika, notamment Kadir Abdou. Quelle lecture technique on peut faire de ce combat qui a duré une heure Assurément, assurément c'est le plus beau combat de ce temps les deux lutteurs. On a vu le suspense, on a vu la technique. Au finish, ils sont allés à l'usure jusqu'à plus de 50 minutes de combat et de combat et des actions très très âpres. Euh, après plus de trois, tentatives, Isaac est revenu à lui-même et on ne s'y attendait pas à, cette technique très très classique où il a fait désarçonner et son rival qui a résisté en tout cas, oui, par une... Par... Les téléspectateurs de la RTN nous venons encore une fois de l'arène pour vous présenter un de nos partenaires. Il s'agit bien sûr de la Nigélec. Avec la Nigélec, dit-on, le courant... Le courant passe bien sûr et l'énergie est là, on le voit avec ce combat qui vient de finir. Tout à fait. Et nous recevons euh, sur ce plateau M. Lawali Idi Farouk. Il est le chef service communication. Monsieur Idi, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, la Nigélec a un message à l'endroit de tout le peuple du Niger. Dites-nous quel est ce message. Ce message, c'est quoi Donc, euh, c'est la mise à jour des compteurs qui va démarrer le 1er janvier. Donc, il s'agit de compteurs prépayés. Euh, dans un message qu'on a fait dans la journée précédente, nous avons bien expliqué que les compteurs que nous utilisons actuellement, elles ont un système qui date de 1993. Donc, il y a une nécessité de faire une mise à jour pour les sécuriser et ajouter des nouvelles fonctionnalités. Alors, à quoi ça consiste la mise à jour des compteurs prépayés de la Nigelec Donc, euh, ça consiste à, faire une mise à jour et chaque abonné qui a un compteur est appelé à le faire lui-même. Actuellement, nous avons à peu près 370 000 abonnés au compteur prépayés. Donc, à partir du 1er janvier, qu'est-ce qui va se passer euh, Un planning de déploiement va être euh, rendu public. Et une fois que vous faites partie du planning de la zone activée, quand vous faites un achat, vous allez recevoir trois codes au lieu de euh, un code initialement. Donc les deux premiers codes vont vous servir à mettre à jour votre compteur et le troisième code il correspond à votre recharge. Donc, retenez bien trois codes à mettre euh, par ordre. Donc, le premier code, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires liés à cette action. D'accord. Alors, euh, un autre message, un mot peut-être euh, à, l'endroit du peuple du Niger, à l'endroit bien sûr de la population d'Agadez dans le cadre de cette 44e édition du Sabre national que nous vivons depuis le 22. La fête continue, elle est belle. La fête continue et elle est belle. Merci. Merci beaucoup, Farouk. il faut dire une chose par rapport à cette société qui a séduit tous les Nigériens depuis le 26 juillet. En tout cas, la Nigélec s'est réconciliée avec l'ensemble des Nigériens. Et maintenant, à tel enseigne que la Nigélec, moi, je lui donne euh, la palme d'or des entreprises évoluant ici au Niger. Vous avez raison, on est à la 44e édition et on a été là pendant toutes ces 44, et eh, pendant toutes ces 44 éditions. Merci. Merci beaucoup, la Nigélec. Restez avec nous. Merci Aziz, merci la Nigelec. Avec la Nigelec, le courant passe. Voilà. Donc merci, on va continuer, on va enchaîner. C'est fini, non Avec euh, la Nigelec, le courant passe. Ah, Donc, euh, avec euh, Niger Telecom, pour mieux vous servir, sponsor officiel. sabre national jama'a gobe da sahe an allah kai mu an mun tashi lahiya akwai deux demi final eh convocation 8 h début de combat 8h30 eh, an allah kai mu muna shaida muku za mu yi manya-manyan baki za su zo nan daga kasashe kamar na su mali su burkina kun gani ko don ka ladabin nan da kuka saba yan agadas allah muku albarka muna son shi dan bakin nan su ta yi cikin murna merci beaucoup Hollande, Hollande, Hollande, Hollande, la table, s'il vous plaît. Adam. Jette le bon. Jette le bon. Yan baya. Suna ke bada kudi suke biya da kansu ba su kawo nan ba. nan ba da suna da kuna su Nijar za mu lawali Yahaya Ismail Yahaya Bulama. Bismillah. Kokowa ta uku. isa udu na zander ya wuto da shi da abba ibrahim na nyame isa udu santir uh, orange abba ibrahim santir vert Thank you. ceinture, allô Ceinture orange, la ceinture verte. C'est les couleurs du Niger. Halima. Panneau orange et panneau vert. Voilà. Nous consommons naturel, nous consommons nigérien. Halima, volontaire Croix-Rouge nigérienne, ta comme Zakiri Zakari Jikagoma, Gasuna Wolin SG Kintawa. in development. Brigade de Douane Nyame, Yaba Kadri Abdou. Ibrahima Aba Ibrahim. Uh, Elias John Jikagoma. Issa Aba. Président qui indique du dossier. Songa inobatora. hala mati sulai da isa kai saka dum jin kano kuna farko na da abba ibrahim ne mai mai damara tsanwa yanzu suka kama wallahi mai nyamaimame tasiu wallahi deputy zilli dan guda-gudan kokowan zandar isa udu ga hili tsakanin shi da abba ibrahim na yamai wallahi gogurje ya kai ikulu ga mai sibisi ikan yanfo yan amakin yanfolon dan tsawo ne kadan isa udu ya dandara abu ibrahim shi kuma abu ya dandara shi gwadi eh abba goga hirino ngawo agoga abba kan bai zai kankam arbitre guna go kan kankam arbitre Zakiru jika goma Wallah gonga tsaye yake ba ka ganin yayi wani. Wai wallahi yayi wani sabobo. Ba kazar kazar kamar ba arbitar ba. Wallahi ya cire yau Salim Transport wannan kamfani ta PIS DG Kinta ya Baro arzika yan eh, kokowa ta maradi shiga 250 kudin suna gubernura na maradi DG Salim Transport shiga 250 zuwa ga yan kokowa na maradi kudin suna gubernura ya dino ya yi yamman burmo an maradi gurjen zono zambar waran waransa kun minti uku sahaba ibrahim kowa cikin karan ku na farko na minti isa udun bene ya Abba Ibrahim, Isa Udu. mati sulai wallahi cikin minti guda za ku kai hutu wallahi gurjadin wasu gumo abu ibrahim wannan ba koko ka bace ga yawan da ya san koko ka wuta wuta kake amma awon damar foman janga kan da mara dare rase isa udu mara kan asa agoga guna asibai na kurkan no mara fiji ngana na arbitin sai ga banga jiya so a haudir da mara din wo gosi no koy ne wallahi mara gosi no ban san wata laya karho ko mara shi ce ta kwance amma kuma bai ganta ba shine ya tsaya duba ya ga ina ta fada hankali hankali isa hankali isa udu wallahi kana ganin abba neman inda zai kurda yake ta kai hutu ta kai hutu minti biyu na hutu tsakanin isa udu na zandayar a saurara da kuma abba ibrahim na mai alhaji sumaila maika na tawa ya turo wa 'yan kokowar nan na tawa uku kowane jika ɗari-ɗari ka daɗe abubakar da kamu ya turo musu jikka hamsin ekip kintawa ya turo musu jikka ɗari rtn jikka tamanin iyallan marigayin haliru bakwai ibn gay amada bashar ya turo musu jikka ɗari ekip sogolo jikka talatin baro arzika da john jika talatin table technique jika ishirin kudi sun tashi jika dari bakwai da talatin wannan kyauta ce ta alhaji sumaila maika daga tawa ga sunan table technique to muna shaida muku akwai manyan baƙi namu na conseil de lantarki. suna nan tare da mu ka amince da taimago kabo conseiller du ministre ka amince da syndicat na jeunesse sport suna nan Moussa Adamou qui est venu au nom des trois syndicats du ministère de la Jeunesse, de l'Espoir et de la Culture. Moussa Adamou, il est là parmi nous avec le conseiller du ministre Kabo, Aïcha Tougoui, Sunana Manya ministère. Amaida su, a maida su, ku kama jikinku. akwai antrenar da sono suna nan suna kallon ku ya hana mai basuwa ya gaza ma mai ya bace shi kare ta da karkan gidanku ko da buki bai zo an koma hadi tsakanin isa hudu na sangayar damba ibrahim na yamai kiri a tsaya a a kama jiki eh, lokaci ke yi sarki bawa ya ba isaka isaka rago ragon gidan president abu president da yanzu ana sanar da jama'a cewa ma'aikatun arsef da kes cnss su ne ke dafa ma suwaren da rtn ke shiryawa ranar gobe 31 ga watan disamba a nan hilin gidan sama ni da yan mata ne kasancewa da na, agades irme gurjara jina irme gurjara halin bani sinye dg de la rtn abdullahi kulibali abba ibrahim ngaino charga na alwat kacini banjina Ergonda Isa Udu Ngaida Abba Ibrahim. so ina cer hawde ɓe ne jina ga ngal wallahi sun game kanu kama hoɗan zakaruɓe gaya maka wallahi ala ah, sab kuku wallahi so abba ibrahim no ne siya amma isa udu ago abba ga chimchim wone abba go cecci dabar kan no ga tega furo ah, ah. amora amora wallahi amanji furyanto ayege banda irgo gurje yin zantara isa wudu abba ibrahim amma da manti han sarayan abba ibrahim isakar isa wuduga pour euh, l'entretien des hôtes. Donc ça c'est Hama, c'est Télécom depuis Niamey. Tau Abba, Tau Issa, Tau Abba, Tau akin te abba ibrahim furara ya darbe isa abba na haudai abba man kama yake gajina wallahi daya za ku minti fono cindi sem ko fulanzam hoto na biyu tsakanin abba ibrahim na yamai da kuma isa kudu na zandar niman di son kwara ka kwara gurja kai ganin charse din wane ban zabi ya yi gogaci ni sai so bor kul bo china rana gone o a tsaida kuna ikoi fulan zambi tinka ta hutu na biyu hadi oh tekno m5 yanzu yanzu nan tana maso ne inda sauran imani a kamun shi tabu teknik nan <laughs> to yi koma ya jase dai an Allah kai mu ƙarfe takwas da rabi muna demare an na uku kamun na hudu ya zo za ku aliga ka irga kabarin do sambaranse tabisama bese wanyo albasano amci ay kwara wali kirano albasa business center Kasi kasigene abc nodi elage Ibrahim, uh, shekara ado arange hinmo ga hayengo tayma kande aranse wice wa kuwata cindinka waran cinde iwai ga cindi duwa ku cinde ga waya cinde gi wa cindi hinka galmi albasa na na aranga duwa nodini wana-wana agadez nigeria jota ayarugaya wane na ranga gabawal kaina kaina wike wa haku ita cindi koros cinde yi wai walbinde wai ga cindi duwa haku cinde ga wai ya cindi hinka yi wa cindi hinka to arbit Arbitr najmie Kajfuru. Kun shiga cikin karon na uku na minti biyar biyar. Son gai na furaya, Abba Ibrahim Isa Udu. Adu Abba Banwadi Abba Komase. Adu Abba Banwadi Abba Komase. ma abba moizo marai mala fur moizo rawal binde isa udu kamba amar jalkar moizo dinga barisa hannu barisa hannu rtn wane foro kiga tedir ko yadda desambra ndo jirboren zacin difa kanga kacinora fondo wane ora suba gura kunongo agadez nemo furtaji wande dar wasai wane wundi bero kasigene mj selayya sata kan sigine r7 ngai da kasa familia fubero ngai no goga kamba de ise bora kangi barka bankara sofiane albarka couture ngai no ga gojira nga sine iwan bankara soir meye gurjara abay no fureya isa wudu abba ibrahim ngai no charga ina abba ibrahim moizo guna aiga mi labuno fur moizo rason ini tan aba gogane siga di fondo kanonga ga gana macani ga sambu wal jasani ga candi kandi ga ga adai da bari go furi secara wallahi son dai ina char kambano gogoy kambano gogoy kambano gogoy son lawali mai kunna carbondi na maradi ya turo ma aibo hassan jika kuma ga ta nan zan ba kai abba ibrahim duwa to to ibrahim duwa to abba ibrahim duwa ayyo ibrahim abba ibrahim banda abba ibrahim banda ibrahim banda wallahi Kai, kai, kai, kai, kai. 11 minutes 50 secondes. Nyamai zo bisa. Abba Ibrahim na Nyami ya Isa Udu na Zuwa Kindise. An 11 minutes 50 Nura Hassan, Saba Abdullahi. Ngai na Irgo Bakia. kokowa ta hudu ta ƙarshe can yau nura hassan dan kokowar jihar tawa da shi da sabo abdullahi na yamai irla bizo kango limitogola togo labugalu kara garba a gorin labose ministro kanga goida kite dumbiyango da zuzukwar fondai anisa kisa ka kambuza zambar waranka kadama ya fasa su cikin kasuwa gogon ce ministan shari'a da ke zaune a kasar domin a halin yanzu shi yabba isaka isaka kadiri abdu jika ɗari na saifa nura hassan natawa ya hito da shi da sabo abdullahi na nyame nura hassan sabo abdullahi sannan muna sanar da ku cewa wasan da ORTN ke shiryawa a ranar gobe 31 ga watan Disambar ma'aikatar RCEP da kuma ma'aikatar KES sai NSS su ke dafa ma ita wannan wasa yayin da albarka kuci za su ba laizani mata tufafin sawa a ranar ta gobe idan Allah yarda a nan gidan samari da 'yan mata na birnin agades za a yi wannan wasa ranar gobe kamar yadda rabe umale ya saba musu rabe umale tayar stilist kuciriye a can birnin tawa shi ya saba musu anan mako kowa ce saboda sabo abdullahi ba karaman kato bane hannun zalika nuru hasan biyu ce ta gamu kuma sabo abdullahi ya jima yana gogawa tsohon dan kokowa ne haka ne hamza amadu mai nasara ɗan kokowanka na biyu nuru hasan ga ina ya shigo hili yana ɗaure ƙirin shi na ƙarshe ga alama kame ya je ya kama da sabon abdullahi kai ilakal go sabon abdullahi ga wani mai kwarin gaimu karhunan ba iyaka ga damtse ga kugu ko ina Abu mamar sani ko ko gargajiya kenan saratan bilai kebe kangonorin tawa saboda ban da karhin damtse ko ko gargajiya ana amfani da asiri sosai da sosai tambaya dai ba wani abu kai akwai ta nan in ka gansu yan koko wannan hadi kowane da tashi kowane da tashi sai dai ta wanda ta hita wani yanzu dai katakarai guda biyu ga sanan sabu abdullahi na yamai da nura hassan na tawa tsohon gaino carga da yabu kannare na doso ya turo ma isaka isaka ya jika biyar sun duka hadi sun duka karo na farko minti biyar dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi amanan musa leko sabo furyan sintina ananuhu nuro ceci dai nura bongo abaga da lonko da irkoi ɗaya da rabi na kukuwa abokina abdu wadata deutsche welle jamus dubin gaisuwa da fata alheri ita minti fo da jara gurjai sabu abdullahi gai da nura san gamara son kambanogo sintinga gojina ina kan bai dai ina hau da jina irgo hangen gadi hala nura san ga bisa wal sabu abdullahi ga bisa wallahi bari masi so i gode ga chattaka takka na kamba jina kun minti biyu da rabi na kokowa cikin wallahi na farko na jibril shimkau daga ƙasar amurka suna ci gaba da kallon wannan kokowa tsakanin nura hassan na tawa da sabo abdullahi na yamai ɓarai kuwa wani mai gurjara wani mai gurjara jina halin ban sabu hau nura hau sabu hau nura hau dabaro kiga tage charzer no irman bajina ini charjin dadi ikoma so nura no go barbaria sabu abdullahi go ga ne singamu nura ga banga furara nura irin dubara kokowa ga ta umar sabon karhi yake yi da tsaye yana kyahuta abokin kokowa libaya fo kulno sibangam sintingiga kyala zuku gina zama boraga hamburu a miskocha dingaga cikin minti daya za ku hutu Arbitre, il c'est ça qu'est arbitre. Merci bien. wallahi har yanzu babu wani kamu mai ƙarfi da koko wannan ta yi tsakanin nura hassan da sabo abdullahi godon cargajina arbitra a tsaye da su wallahi dai daga ta kai hutu ikon fulan zam ikon da minti ka fulan zamai da wallahi ne sai kadir abdun da zakir zakari gurjayno kan boray bejendi gumo mai girma gwamnan jihar agades general brigade ibrablom isa na narangon fana ya ba président na conseil de ville na maradi murtala fakashatu ya turo wa mati sulai kudi jikka 500 table technique jikka 20 sogolo jikka 20 malam barka jikka 20 wannan kyauta ce da president conseil de ville na maradi murtala fakashatu kudin suna wajen president na delegation na maradi iyalan abdullahi kebe karce zulanke tawa dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku sako ne daga rayishar abdulkarim mamman sani to oh, za su komo komowa tsakanin nura hassan na tawa mai damara ruwan goro da kuma sabo abdullahi na yamai mai damara tsanwa zagaye na biyu na minti biyar biyar tsakanin 'yan kokowar biyu Sabogo Furara. Sabogo Furara. A commencé. Basic ta tana de champion kwan à Dans da cas de rivière Atiki. Vice champion za a sa mishi jika 250 na uku za a sa mishi jika 125 kwanta ne basic da ce za ta bude musu ne ta sa musu a kudin a ciki La basic offre un compte d'épargne avec 500 000 francs pour le champion Noura 250 000 francs. Ton Sabo Et 125 000 francs pour la troisième place. Ah la ilaha hankali ah la ilaha kada Noura Noura kada wallahi nuru na sabo zari nura hassan na tawa ya kada sabo abdullahi na nyame na 11 minutes 50 secondes également D'accord, d'accord. To jama'a za mu shura ni take na kasa a dakata a dakata. Wallahi. dakata inda ake. kada a manta da suware na ranar gobe 31 ga watan desambur wanda ake yi a nan gidan samari da 'yan mata na agades kudin shiga shiga guda rtn 1 ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, monsieur le gouverneur, monsieur le maire, monsieur le président de la fédération, chers invités, à demain, Inch'Allah. Inch'Allah, Jama Monsieur le secrétaire général de la fédération nigérienne de lutte, IO, Ibrahim Abdullahi, il est là avec nous, avec euh, ses stagiaires, ses entraîneurs. Nous faisons tout, et lorsque je vous ben, c'est vraiment tout. Alors, vous avez un désir de communiquer Venez nous voir dans notre domaine. Qu'est-ce Comment tu vas Ça va. On dit Ça va. Eh! Mon cher, je suis en train de regarder les clips des enfants là. Tu peux <laughs> Ouais. Tu as ça là chez toi Aïe. Attends, tu fais comment Comment ça, je fais comment Aïe. Attends, tu, es sur quoi Tu es sur quoi actuellement Internet, je suis sur YouTube là. Tu peux Moi, je, moi là, je hein? dis, je veux faire WhatsApp, impossible. Facebook, impossible connexion, il a pas. Je comprends, pourquoi, il a été difficile de te joindre par WhatsApp. Tu ne peux pas me joindre. Tu ne peux pas me joindre. Je dis, on est dans quel univers Non, go, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, depuis j'ai découvert Niger Télécom, moi, je n'ai pas de problème. Niger Télécom Ils ont connexion. Mais toi, eh là, ils ont plus d'optique en bas, ils ont plus d'optique dans les airs. Ce qu'ils ont là, c'est comme fusée. Hein? Ah, voilà, voilà. <laughs> Eh, oui, oui, mon frère, Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bien, bien, bien. Merci. Bien. Merci. <laughs> Bien, bien, bien, bien. Bonjour. Voilà, ça va Viens, viens, viens ici. Merci. Viens, viens, assois-toi ici. En fait, euh, je m'excuse de, débarquer à l'improviste. J'étais en fait de passage. Oui. Euh, pour vous remettre un lot, c'est un petit cadeau. Ah, oui. Ok. Voilà, et, également m'enquérir euh, de l'état de marche de votre connexion Internet. Hein. Oui. Non, je n'ai pas problème. C'est ça, toi, ça marche D'accord. Je n'ai même pas. Tout va bien. Non, Niger Telecom avait souci, les deux se problèmes pas ensemble. Oui, <laughs> d'accord. Vous m'envoyez ravi, monsieur Dingbé. C'est lui là qui a problème. Ah, ah. Oui. Vous, vous, me connectez quand ben, On vous connecte deux connexions euh, qui est haut débit. Et je vous assure, actuellement, c'est une connexion qui est très abordable, qui est beaucoup ah. moins cher, qui ah. qui défie absolument ah. toute concurrence au Niger. Pierre Solutions Internet variée, fiable, sécurisée, avec un excellent rapport qualité-prix. Niger Télécom est capable de satisfaire les différents besoins du marché émanant de l'État, des grandes entreprises, des PMI, PME et des clients résidentiels, les écoles et les cyber sans restriction géographique dans les capitales de région et les départements. Avec Niger Telecom, connectez toute votre famille à la maison en illimité. Aguanda gwanda an da me a Fadera canal plus Ganigo. De canal plus aran film hanne kan giyayi pere pere, aran gadi gurge kan ne sabur national da tawo karyan kan sigane kan aran gadu shan bere kan ga aran labaran di ne da tare labai aran maduga bai hankan gugate duniya me ame wani kalab buke kanal plus bon hinne isambri e hando azari sintina ka koi azari waran zikin difo aran wasi gano wurin aran bai kodera ramatukan aran da wani gadan wati kulu aran gadu hal girbi waranza tu kanal irgo garan batu darang ba fa hame gutonton ara mir sharu sho kanga hagwer da min ne renke ilan ba kati waran da taki waran da taki muna tare irgo charbande a kasar Niger tarbacen kudin ma'aikatan kwadago ita ce hanya mafi ala ga kesa familiya ta samun zubin kuɗin tsarinta na kula da kariyar ma'aikata ta hanyar waɗannan kuɗaɗen tarbacen ma'aikatan ne kesa familiya ke samun damar biyan alawus alawus din da duk ya kamata musamman alawus na ɗawainiyar iyali